domin ganin an cimma kwarkwaryen daidaito da kuma zaman jituwa mai dorewa tsakanin kabilar Fulani da sauran kabilun Najeriya. Kungiyar Miyetti Allah ta ƙasar ta sake ayyana cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin da ake na cewa Fulani za su kai hari jihohin kudu maso gabas. Wato a yanzu dai akwai maganganun da muke ta ji a sama sama har ana ta gaya mana cewa ai akwai bayanai cewa wa'yansu Fulani za su zo su kai hari da jihar Anambra da Enugu. To mu kuma a dukkan binciken da muka yi mun tabbatar cewa ba da damuwa tsakanin Bafulatani da jihar Anambra da Enugu. Hmm. Ka gane ko to ba hujjan da za a ce fulatani zai kawo a wannan guraren hari. Hmm. To don haka kuma muna tsoron kar wani ya amfani don abubuwa suna faruwa a gurare daban-daban. Mu har yanzu mu tabbatar da Fulani ba ne da wannan laifi. Don haka kar wani mutum ya zo ya wani abu ya sa kaya irin na Fulani ya zo ya barna kuma a zo a ce Fulani ne suka yi. Haka shi yasa muka tashi ku gaya mutane cewa wannan maganan da ake faɗa ƙarya ne kuma mu san da shi ba kuma mu mutane mu ba da wannan motive kuma har akwai abubuwan da muka yi ma wanda muna da wakilanmu wanda sai ko ina bangaren kasashen nan wanda suke ba mu labarai kuma duk lokacin da muka ce musu lokacin da suka ga abun da ba su gane masa ba su sanar mana kuma suna yi don haka ina ganin wannan maganan da suke babu ita kuma muna son jama'a na ƙasa su mana adalci su mai da mu kamar yadda kowane kabila yake shugaban kungiyar miyatti Allah a yankin kudu maso gabas Alhaji Gidado Sadiki kenan shin wani mataki ya kamata a ɗauka wajen magance rikice-rikicen da kan barke tsakanin fulani da wasu a ƙasar Haka na tambayi Alhaji Muhammadu injib da Tugga wani shugaban al'umma a yankin kuma ga abin da ya ce. Wannan abin da ya kamata a yi shine a duk inda Fulani suke a wannan wurin a nemi kwamiti mai karfi a kafa wadda za su dinga zama tsakanin ainihin shugabannin Fulanin da kuma waɗannan mutane da suke zaune a wajen nasu ko ta bangaren da suke. Domin waɗansu suna ta yawo cewa Fulani za su kawo mutane hari ba ma ainihin mutanen kudun ba har da sauran inda duk suke ana samun wannan matsala. Duk irin wannan abin ya taso dama su fulani in ma waɗansu daban ne suka fito daga wani wuri su sun san su kuma waɗannan da suke zaune a gurin dama a nan suke sun san kowane ne kuma ka ga wannan abun za a samu saukin waɗannan za a samu yadda za a magance wannan abun yanzu dai akwai alamun cewa ba za a bar maganar ta narke ba kamar yadda Mr. Hosea karma, mataimakin su Feto General mai kula da rundunar 'yan sanda a yankin ya shaidawa muryar Amurka. Ya ce ko da yake ba su ji ba za su gudanar da bincike kan lamarin. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.